الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangi yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mahalicin kowa da komai da ya bamu lafiya kuma ya zata mu da ci gaba da wannan karatu na rijalun wa nisa'un haula rasuli sallallahu alaihi wasallam yin kwanan wata sha shida ga watan jumada al'akhira shekara ta dubu da da da hudu talatin 1431 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina a wanda shine ne dace da da talatin daidai ga watan ga watan biyar kenan shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa a muna cikin kisar um, wannan sahabi al shine sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu wanda yau za mu tashi akan ihtizazul arshi li mautihi girgizar al'arshi saboda mutuwar sa'ad ibn mu'az إن منقبة أي آه، أي منقبة عظيم من هذه المنقبة وأي وسام أرفع من هذا الوسام عبد يموت في الأرض يهتز له الأرش طربا وفرحا بقدومه أي منقبة أعظم من هذه المنقبة wacce mankaba ne in an ce mankaba kamar matsayi da daraja wani daraja ne da kima yake ya fi wannan daraja sannan wace irin alama ce ta ɗaukaka wace ta fi wannan alama ɗin ka gabawa ya mutu saboda mutuwarsa al'arshin ubangiji gaba ta girgila wace daraja kake so amma bayani sama da wannan al'arshi yana girgiza taraban wa farahan liqudumihi don nuna farin ciki shine taraban wa farahan don nuna farin ciki da bege da kaunar gamuwa da wannan bawan Allah al'arshin Allah gaba daya lalle wannan ya ishe shi alfahari ya kuma ishe shi ɗaukaka kuma haka bayan Allah suke Allah yake ba su ɗaukaka yake ba su matsayi su kansu ba san suna da wannan matsayin ba a wurin Allah sai bayan sun mutu suke iya ganewa suke fahimta ikra karanta an jabirin qala ja'a jibrilu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala jibril ya zo gurin manzo Allah ke cewa man hadha al-abdu salihu alladhi mat waye wannan bawan Allah salihi na gari da ya mutu futihat lahu abwabus sama' Na ga an buɗe masa kofofin sammai da ta harraka al-arshu al Allah gaba daya girgiza saboda shi Fakarar da rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sai ya fito don ya duba ya ga waye fa idza sa'adun sai ashe gashi sa'ad ibnu abi waqas ne qala fa jalasa ala qabrihi sai manzon Allah ya zauna akan wato a a kabarinsa yana mai addu'a yana roƙon Allah gare shi wannan hadisin Imam Ahmad ne da Imam al-Hakim kuma yace isnadin sa ingantacce ne Sa'ad ibn Mu'az kai nake nufi ba Sa'ad ibn Abi Waqqas ba a nan gurin kamar yadda wata riwaya ta zo mala'iku ne suke ta saukowa daga sama suke ta saukowa suke ta saukowa sai manzo Allah ce yake tambayin sa ba yake cewa me ya faru ne yau sai sai sabban sai suke cewa ai ai sa'ad ibn ne ya rasu a cikin masallaci yake ba a cikin masallaci aka mai tanti ana mai jinya sai ce haba lalle babu mamaki tilka mala'ikatun nazalat li jinazati sa'ad ibn mu'adh ce mala'iku ne na gani suna ta saukowa daga saman bakwai saboda jana'izar sa'ad dan mu'az kaga wannan bawan Allah malamin ai ya dace alhamdulillah to abin tambaya shine me ya jawo masa wannan na'am ya ka yi samu wannan mankaba dan da wannan daraja me ba shi ku ce mun bin annabi laysa illa biyayya ga manzon Allah wannan daman biyayya ga manzon Allah nan shine Aisha kundum gaba daya idan ka bi manzo Allah kai addini idan kuma kai addini na gari dole za ka bi manzon Allah as-sunna hiya al-islam islamu islam hiya sunna huwa musulunci shine bin annabi bin annabi kuma shine musulunci a ga wannan bawan Allah ya samu wannan daraja ne da manqaba da matsayi da daraja da ɗaukaka saboda ya bi annabi ba shi da mushkila da fito na fito da tsarin da manzo Allah ya shimfiɗa masa a rayuwa a ya yadda ya sallama kansa ya mika wuya zai bi manzon Allah ko da daɗi ko ba daɗi mu ma roƙon Allah muke yi Allah azurta mu da bin manzon Allah da daɗi ko ba daɗi قال الإمام الذهبي وقد تواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم إمام الذهبي maganar manzon Allah ta zama kamar tawatira. da yake cewa inna la'arsha ittazza li mauti sa'adin farahan bihi manzo Allah yana yawan faɗa cewa an kawo daga riwayoyi da yawa cewa annabi ya ce al'arshin Allah ya girgiza saboda mutuwar wannan bawan Allah Sa'ad ibn Mu'ad annabi ya faɗa an ruwaito ruwayoyi da sun kadat an takuna mutawatira bal kanat mutawatira saboda yawan faɗan annabi wa sabata annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama قال في حلة تعجبون من حسنها لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه wata rana yake nuna musu wata hulla an hulla shine set ɗin kaya kuna mamaki don kyan wannan kaya kaya ne kyakkyawan kaya set mai kyau mutane suka ce eh sai manzo Allah ce to hankicin Sa'ad ibn Mu'az a gidan aljanna ya ninnin ka wannan kayan da kuke gani hankicin sa kawai hankicin shine abin share share share fuska goge majina da wai sauransu hadisi ne sahihi Imam Ahmad ya fadda shi da Imam ah, Al-Hakim kuma ingantacce قال الذهبي رحمه الله تعالى والأرش خلق الله ko خلق لله مسخر إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة الله وجعل فيه شعورا لحب سعد كما جعل الله تعالى شعورا في جبل أحد بحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وهذا حق إمام الذهبي yana tsokaci dangane da shakka da ta keta zukatan wasu suke cewa a ya ma za a ya wai al'arshin Allah ya girgiza saboda wani al'arshi al'arshin Allah ya yi motsi saboda wani bawan Allah guda ɗaya ya mutu ka annahum yashkuna fi riwaya kamar suna yin shakka a cikin riwaya ko kuma zukatansu ba sallama suka yadda ba haka to shine imamu zahabi yake fada a cikin sirra alamin nubala yace wal arshu khalqun lillahi al arshin nan fa karka manta halittar Allah ne musakharun Allah ya hore shi idza sha'a an yahtazza ihtazza bi mashi'atillah yayin da Allah ya so al arshi girgiza zai girgiza da iko Allah ko ba ga bane in Allah so ya kada ba zai kada ba sai kada wa ja'ala fihi shu'uran li hubbi sa'd Allah ya sanya wannan al'arshi yana nuna shi'uri abinda ake nufi da shi'ur wato yana jin shi kansa al'arshin yana ji a jikinsa cewa lalle na son sa'ad dole ya so shi saboda ya so Allah kuma dole ya so shi dan Allah ya sa mai din ya so shi amma ja'ala Allah ta'ala shi'uran fi jabal Uhud ba ga dutsen Uhud ba ma an sa mai shi'uri yuhibbun nabi yana motsi yana nuna san annabi sallallahu alaihi wa sallama gashi Allah yana faɗa ma cikin alkur'ani ai ba mamaki ya ji balo awibi ma'ahu wa sayr wa alanna lahu alhadid akan annabi dawud alaihi salatu wassalam jibal in an ce jibal duwatsu kenan awibi ma'ahu ku yi masa da'a ku bi shi ku komo zuwa gare shi wa tayr da tsuntsaye wa alanna lahul mun tausasa masa wato karfe karfe bai da tauri a gurin annabi dawud alaihi salam ba da haq wannan gaskiya ne ba garya ba ne wata ran manzo Allah ya zuciya ta jabal uhud ya nuna shi ce hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu wannan dutsen yana son mu kuma muna son sa ce kuna so ku ga dutsen gidan aljanna suka ce eh to wannan dutsen dutsen Uhud dutsen gidan aljanna ko ka shiga aljanna sai ka ga Uhud na'am ko ka shiga aljanna sai ka ga Uhud wata rana manzon Allah ya hau kan dutsen Uhud da shi da Abubakar da Umar da Usman sai dutsen sai girgiza dutsen Uhud ba ya rawa sai annabi ya ce uskun ya uhud na tsutsaya ka daina motsi ya uhud fa inna ma alaika nabiyyun wa siddiqun wa shahidani wanda yake kanka annabi ne da siddiqi shine abubakar ko shahida ne da umar da usman duk shahidai ne uskun sai dutse ya shiru ga ku dabino nan annabi yana hawa kansa yana hudu ba wata juma'a ya zo bai hau kansa bai hau kan mumbarin da aka yi masa annabi yana fara hudu ba sai aka ji kucicirin da bino yana kuka irin na jarirai ba duk sahabban da suke wannan masallacin a lokacin sun ji aka duba aka duba an ɗauka yaro ne yake kuka ashe ya kucicirin da ne mu'jizar annabi kenan wato wai ana sa nuna muku aljamadat قد تتحرك وقد يكون فيها الشعور بمشيئة الله جمادات سندررن abubuwa zai iya yiwa su yi motsi sa iya samun shi'uri amma bi da ikon Allah manzo Allah ya sauka daga kan wannan mumbarin ya zo ya rarrashi wannan kututturen dabinan ya rungume shi ya ce ya haƙuri ya ya shiru da ka mun yadda da wannan ba ma shakka a kai na'am wannan ai dama shine fa imani me yasa aka ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi alqur'ani shari'a ne ga masu taka wanda sun yi imani da gaibu ne gaibu abin da ma za ba anhum abin da ya buye gare su ba san shi ba ba su taba ganin sa ba to irin waɗannan abubuwa ɗin ka saddaka suka gaskata suka yadda ai wannan ai shine imanin yayin da kake aka samu turab kaiwa da komowa a zuciyarka akan irin waɗannan abubuwan to kaga imani bai zauna ba kenan kurum ana faɗa ka ce ka yadda yaya akwai abinda aka abinda abinda akwai shi a jikinka baka san a ina yake ba kuma ka yadda rai yana ina har yau likitocin duniya ba san ina rai yake ba yanzu ni da nake magana na kun yadda ina da rai ku? ni din ma na yadda ina da rai amma da za a ce taba inda ranka yake ba zan taba ba ba zan isa ba ba ni ba ma likitan da ya san gangan jikin dan adam wato Allahu akbar Allahu akbar amanna billahi rabbina mun yi imani da ubangiji ubangijinmu ka duba malam wato sassan dan adam babu abin da mutanen na ba sani ba likitoci ina akwai likitan yatsu da kafa akwai na hanci da baki da kunne akwai likitan ido akwai likitan ciki akwai wanda expert ne ko ina yana iya tabawa dan adam din da za su iya warware shi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yanzu ba ci gaban da aka samu ma wai idan sanko ma ya fito ma baka da gashi akwai inda ake zo a dasa ma gashi idan ka tsufa fuskar ka ta takune ta takune ta alama tsufa akwai inda zaka je za su ɓare ta su gyara ma kuma ka warke ka zama saurayi matashi shekara ka tamanin amma fuskar ka lafiya lau irin ta yara ana yi gashi na ana tallatawa a gida a kafafen watsa labarai kuma gaskiya ne ba ƙarya ne komi suna bincika kwakwal wannan fa ana iya baje ta gaba ɗaya a ɗebo ta a sa ta a kwano a mata aiki kuma a ɗebe ta a mayar da ita to amma duk da haka sun kasa gane a ina rai yake na'urar bata nuna musu ina yi ba yake ba habbaza law amanu billahi wahda ina ma da sun yi imani da Allah shi shi kadai amma ina to akwai abubuwa da yawa dole ka yadda da su yanzu misali ba kana mafarki ba haka ne mutum zai kwanta a nan jiya din ya kwanta ya mafarki ba mamaki shi ya gan shi america ai yayi kaza yayi kaza a mafarki zaka iya zuwa kasa uku hudu ma ba matsala ba ruwanka da doguwar bisa ko <laughs> ba ta lokacin transit na jirgi ko na abu kai tafiya zaka ka je ka dawo kuma ka ga kasar ka ga kaza ka shi in ka shiga ka yi kaza a kaza a kaza kuma ka zo ka bada labari wani ya ce eh kwarai kuwa haka wurin yake ko muka taba zuwa ba amma kuma kana farka za ganka a gadonka ko akan maka ba me yasa ka yadda kuma kai din ne kana ji a jikin ka lalle kai wannan mafarkin kayan mafarki ka gamu da babanka kuma baban babanka ya mutu kayan mafarki ka ga malamin ka kuma bayan ya mutu kuma ka yadda lalle din kayan mafarkin ba yana nufin ka gaskata mafarkin ba amma dai ka ji a jikin ka lalle kai wani abu me yasa lokacin da kake mafarkin baka hana kanka ba ko me yasa baka baka tashi dole ka ka kai kanka can ba wannan yake nuna mana cewa shi lalle yana akwai bukatar mu imani da Allah mu yadda da gaibiyat kun gani wa fi sayyid bukhari ibn mas'ud kunna nasma'u tasbiha at-ta'ami ko wa huwa yu'kalu wa hadha babun wasi'un sabiluhu iman a cikin sahih bukhari Abdullah dan Mas'ud yana faɗa cewa ga wani ƙarin ma kunna nasma'u tasbiha at mu kasance muna tasbihin abinci ka'a wa huwa yu'kalu ana cin abincin malam hadisi na bukhari ba ba wai tatsuniya ba Allah da ce muna cin abinci muna ji yana subhanallahi walhamdulillah ba wai mai cin abincin ba fa abincin shi kansa muna cinye shi yana tasbihi mala ya ce kai wa babu babun wasi'un sabilul iman wannan babi in aka yi ta ma bayani a kansa babi ne mai faɗi kawai ka yi imani ka yadda suna cin abinci yana tasbihi kaga wannan shine zai gaskata ma faɗin Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna taswihahum innahu kana aliman ghafura komi da ka sani yana wa ubangiji taswihi wa min shay'in ay wa ma min shay'in illa ku bi bihamdi komi da ka sani yana yin tasbihi yanzu wannan teburin da nake zaune a kansa yana wa Allah tasbihi wannan kamera din tana yi wa Allah tasbihi kai ma kana yi hularka ma tana yi agogonka ma yana yi takalminka yana yi bishiya tana yi dabbobi suna yi komi da ka sani yana yi ruwa yana yi iska yana yi dan kowa bawan Allah ne sai dai walakin la tafqahuna tasbihahum ku ba ku gane yaya tasbihin su yake ba mamaki ita bishiyar nan tasbihin ta shine kaga tana karkadawa nan ha kudin zaka tana ta kada tana motsi ba mamaki shine tasbihin ta ko ba ka wani ƙasa ma tana tasbihi ruwa ma yana tasbihi ba mamaki gudun da ruwa yake kai ya komo shine tasbihin nasu ba mamaki ba mamaki abubuwa ga su Babu ne wasi'un sabilu wal iman mun yi imani kuma mun yadda mun kuma amince da abin da Allah ya faɗa al mala'ikatu to kenan wannan yana nuna mana lalle dan an ce al'arshi ya girgiza saboda mutuwar sa'ad imani shi ke gaskata wannan kuma matsayin bawan Allah ya kai din Allah ya masa wannan baiwa da gata al mala'ikatu fi janazati sa'ad ga mala'iku sun zo jana'izar sa'ad dan mu'ad subhanallah ما أعلى قدر الإنسان عندما يعرف ربه ما أحلاه وما أغلاه وإن وفود الرحمن تتنزل عليه عند موته ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ما لإنش سبحان الله يوم ما أعلى قدر الإنسان ما يكي وتدن أدم متسيد أوككا me ya kai ɗan adam matsayi da ɗaukaka musamman yayin da ya san ubangijinsa a nan abin da yake nufi duk wanda yake so ya samu matsayi a gurin Allah to ya san Allah in kana so ka zama wani a wurin Allah to ka san Allah din to ya ake sanin Allah zuwa makaranta dan uwa musulmi ya kamata ku sani cewa babu yadda za a yi jahili ya san Allah wanda baya zuwa makaranta baya zuwa karatu bai da lokacin da yake zuwa yana daukan karatu a gurin malamai bai da lokacin da yake zama masallaci yana sauraron ilimi bai da za ya san Allah saboda shi ba shi ne ba annabi bane ballantana ya mai wahayi ko ba ga bane kana lokacin neman tuwanka kana lokacin sana'arka kana lokacin hira malam kana da lokacin yawo amma ba ka da lokacin da ka ware dan ka je ka ɗauki ilimi a masallacin unguwarku ko a makarantar soro na unguwarku ko makocinka malami yana ba da darasi ba ka iya zuwa ka sa littafinka ko kawa'idinka ko ahalarinka ko ishimawinka ko iziyarka ko risalarka ko bulogul maraminka ko umdatul hakam ko riyadu salihinanka ko ko ko ɗinka baka da wannan lokacin wani wallahi malam ko masallaci je gurin da ake karatu ana ana darasi wallahi ana yin assalamu alaikum yanda ka san allura ake so ka mai but zai tashi baya so sa ba ta son ta ji wa'azi wani cin to ni wallahi ina son zuwa sallah masallacin su ne sai dai zo matsalar su wa'azi ba zuwa masallacin kaza ba wa'azi da an yi assalamu alaikum sai an muku wa'azi la ilaha illallah malam wani wani dan basira ce wanda <laughs> ko ya ce zo mu je masallaci sai ce to yau dai bara yi wazi ba ko gaskiya in za a yi wa'azin nan naku ni baran samu zuwa ba in dai mu je mu yi sallah mu dawo zan je wai waɗannan su ne al'umma fa <laughs> amma za a je a yi kiɗa a more a shakata a yi waye za ga mutane suna haduwa Allah nake gaya maka akwai wanda bai da alaka da masallaci amma an zo ana holewa to za gan shi shekaran jiya ne ko jiya nan a can wajen zura din nan nake ganin wani kamfani na omo aerial din nan suka zo suka samu kan janshin kan idan bakin babban titi suka samu wani guri suka yi kafarin rumfarsu suka sa kwantina tasu suka kawo kayan kiɗa kayan kiɗa na tashin hankali ka ɗauko samarin mu dai aka sa musu rigar ariel din ka ɗauko mata kawai aka yi ta sake da ana rawa malam shida ko daga nesa kake za ka ji gaggagab gaggagab gaggagab idan ka zo gurin fada mota dole sai ka yi sai ka yi saboda jama'a ta yawa wallahi ina gaya muku da wani malami ne ya zo ya kafa ɗan rumfarsa yana cewa jama'a Allah ya ce annabi ya ce sai dai ta kuran guda ba gudda zai tsaya amma wani lokacin da ga mai mota zai zo sai dan leka haka sai dai gyara fakin shi ma ya tsaya tsallaka malam samari ne aka samu karfi suka zauna suna ta tikar rawa rawa kawai suna tallen omo omon da ba san ma kamfanin na waye ba wala ba san na waye ba kamfanin ba sani ba inda za a rutsa ka ce yanzu kamfanin ariel na waye baka sani ba kamfanin kilin na waye, kamfanin wane ne na waye? ba sani ba kawai akan wani abin da za a baka bai isa ya magance ma talauci ba ka zo ka lalata tarbiyyar ka ka lalata ɗabi'ar ka kayi kaza kayi kaza kina sosai yadda ka san Onitsha inda ka san Lagos inda ka san Enugu ko kuma a Kano sai nake tambayan wani nake cewa yanzu waɗannan gaba ɗaya unguwan nan ba wanda zai iya zuwa musu magana daman magana hukuma ta yi musu magana kan daman ba shine a gabanta ba in kaga hukuma ta yi magana to an taba ta ne amma in zina za ku zo kuna kaga zina ku wani ya kwantar da mace yana sanar da ita a fili wallahi tallahi mutanen bai dame su ba sai dai kawai in an samu wasu masu tsoron Allah ciki sai amfani da damar da suke da ita su magana sana amma ba wai idan a tsarin gwamnati wannan abin haramun bane ba su ba abin da Allah haramta ba ba shine haram a gurin su ba yawa ku da kuke musulunci ku ne kuka yadda Allah haramta kaza yake haram a gurin ku su haram fa abinda Amerika da Ingila ta haramta musu kawai shine haram a wurin su to yanzu malam al'umma suna rayuwa a cikin wannan kazanta malam ina za su samu ɗaukaka gurin Allah ka gaya mu yaya za a yi Allah saukan muku da ruwan sama yaya za a yi Allah ɗauke muku zafin da yake damun ku zafi a garin nan zafi kamar na mutuwa zafi zafi fanka ka kunna ta tana baka zafi isin ma baya us isin motan ma ka kunna shi ma in ya sha zafi kawai sai da yana ba da zafi kuma saboda bala'i ya za Allah ba ku ruwa rijiyoyi suna ta kafewa bohol bohol suna ta kafewa al'amuran kayan masarufi sun yi tsada wani yake cewa akaram kallah al'amuran fa sai addu'a yanzu in shushe yana ma sun ƙara kuɗi wankin takalmi ma ya zama naira ashirin ya 10 naira ne yanzu ya zama 20 kawai dole kawai sun kara ba wai don kiwi ya kara tsada ba haka kudu kawai najeriya al'amura sun canja kawai sun hada baki masu wankin katar katar takalma su ba sun kara komi to wannan halu suna faruwa ne saboda sabon allah idan da za ka duba sharhin da malamai suke yi a kan wato dararul ma'asi fil umma cutar wanda sabon allah yake a cikin al'umma ko wato ba za ka yi mamaki ba dangane da abubuwan da suke faruwa Allah ya cire albarka albashin mutane ga mutum yana ɗaukan albashi kuɗi tsugugu ba da wani komai amma wallahi kuɗin ba za su ishe shi ba idan akwai wanda albashin sai ke isa ya daga hannu Ko albashin nasa ba ya isansa wallahi malam watan na yana zuwa kana fara taɓa su za su gari naira dubu goma ce za ka sa ta a aljihunka insha Allah kafin ka je ka dawo ka je ka dawo sun kare musamman wanda yake da iyali Allah ya kwashe wa abin albarka wannan dubu goma kuma fa ita ce albashin wani a wata gaba daya kai kuma ka katta a kwana biyu ko kwana uku Allah ya kwashe abin albarka da in an ce naira dubu goma fa abu ne mai yawa amma yanzu ai ba wani abu ne mai yawa ba to duk wanda yana faruwa ne saboda sabon Allah da ake dama Allah ya ce wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye ku ji tsoron Allah dangane da fitintunin da za su iya samun ku amma ba wai wanda suka zalunta kadai za su samu ba idan musiba ta sauka ta ummu salih wa talih tana haɗe salihi da na banza duka gaba daya da na kirki wanda wanda ba na kirki ba shi sa aka ce idan kun ga mutane suna barna to to to ku rike hannunsu su a nan malam yana nuna mana bawa yana samun matsayi da ɗaukaka a gurin Allah in ya san Allah yana samun me da matsayi da ɗaukaka a wajen Allah idan ya san Allah to idan kana so ka samu ɗaukaka gurin Allah ɗin to ka yi ka san shi babu abin da ya fi shi zaƙi shine ma ahlahu wa ma aghlahu ba abin da ya kai shi tsada gashi nan ufudar rahmani tatanazzalu alaihi inda mautihi bakin Allah su ne wafut rundunonin ubangiji suna sauka suna cewa Allah ta khafu wala ta zanu karku ji tsoro karku yi bakin ciki wa abshiru bil janna albishirin ku da gidan aljanna allati kuntum tu'adun wanda aka yi muku alkawali wa hahiya tataqaddamu janazatu sa'ad wa tamshi hawlaha fi mawkibin muhibin ya ajizu alqalam wa wasfihi gashi nan shikenan jana'izar sa'ad ibn mu'az ga nan ta fara tafiya ma'ana an ɗauki jana'izar sa'ad ibn mu'az an yi gaba da ita wa tamshi haulaha mutane suna ta tafiya a gefenta kaddara gashi nan fi mawkibin a cikin tarin jama'a wato wanda zai maka kwarjini in ka gani abin da abin kwarjini ya juzu alqalam wan wasfihi Alƙalami ba zai iya sifanta maka alƙalami ba zai iya sifanta maka ga yadda abin nan yake ba kawai sai dai a baka labari kurum an ibn umar radiyallahu anhu daga abdullahi dan umar yake cewa qala qala sallallahu alaihi wasallam hadha al-abdu salih alladhi taharraka lahu al-arsh wannan fa shine bawan Allah na gari. wanda al'arshin Allah gaba ɗaya ma ya girgiza saboda shi futihat abwabus sama aka bubbuɗe ƙofofin sama wa shahidahu sab'una alfan min mala'ika mala'iku dubu saba'in suka halarci gawansa malam ce aka yi ba mutum arba'in kawai in suka halarci gawanka ba sa shirka da Allah to za su cece ka a wata riwayar manzon Allah ya ce sahu hudu duk wanda sahu hudu suka yi mai sallah ba sa shirka da Allah to za su cece shi daga wuta a wata riwayar aka ce sahu uku shi sa magabata na kware idan an zo sallar gawa to ko da mutanen ba su da yawa sai an mai da su sahu uku wannan shine sunnar sallar gawa kada kurum a zo a ma mutuwa a zo a daidai sahu a daidai sahu a zo a ma sahu biya tashi a tafi an gama da gawarka tsayawa za ka yi ka raba sauwan ka ce jama'a ya sauwa uku ka san mutanen mu haka suke sai ka ce su yi sai su yi in baka ce su yi ba su yi ba wasu ma tsayawa ma za su yi ana sallar gawan ma suna kallo a yi mutuwa ka ga magidanci ya fito daga shi irin mutuwar safiya din nan a ga mutum mai gida ne ya fito da doguwar riga daga jeren wando sai ka ce in yamuri kuma ya fito da yawun bacci a bakinsa bai ma ya alwala ba an zo an da sallar gawa kawai ya tsaya ya yi haka ya sa kotun tumbi subhanallah sai ka ce ana rayuwa cikin arna saboda babu orientation din addini kwata-kwata za ku yadda da maganganun da ke fada idan kuna zuwa sallar gawa wallahi malam za ka ga a unguwa an yi mutuwa manyan mutane sun zo sun tsaya kurum suna kallo daman bar ta magana yara kan ban musu wannan tarbiyyar ba daman ka yi wa yaro tarbiyya wai ya alwala da sallar gawa a musu kawai sai dai idan an zo sallar sai su tsaya kan ku suna kallon gawar suna kallon ku kuma addu'ar yaro akwai albarka saboda shi yaro bai da littafin zunubi ma idan ya zauna din yayi addu'a sai ga Allah Allah ya karba amma wa zai sai ga mutum ya zo ya tsaya kawai yana kallo idan an gama shi kenan sai ya samu wata 'yar mota sai ya dan makale daga shi sai gajeren wando ya dan sa sutura ma ta gari ma ya fito ya sallar gawa ma bai zai ba saboda ba orientation na addini babu shi sa wallahi malam ko idan mutum idan mutum baya sauraron ilimi kuma baya sauraron malamai wato zai rinka yin abu kamar tsirara yake amma bai sani ba sai rika wani ya zo yana alaji ai gwanda ko ma dan sa wanda ko wani din fa yana faruwa ne shi yasa nake gaya muku yana faruwa yana faruwa